بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya wannan arwayar malam bahaushe kenan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da biyar. lissafin nasara ya yi daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa alarama ko za ka suna mana inda muka kwana وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي ينزل القرآن ميجرما ينا فلا منا وحلا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ya sha da munafukai a zamaninsa waɗanda sun shigo cikin islam amma suna kawo islam matsala daga cikin ɗabi'arsu Allah ya ce wa iza ja'ahum amrun min al-amni idan wani lamari ya zo musu na zaman lafiya awi da khawfi ko wani lamari na tsoro azabu bihi sai su ta yaɗa shi a matsayin jita-jita idan islam ya yi wani shiri ya yi wani tanadi wanda musulunci zai samu kariya daga abokan gaba da suke kokarin su fada mashi yadda addinin musulunci zai samu zaman lafiya to a ka'ida wannan shiri da wannan tanadi da aka yi bai kamata a yada labarin ya isa wajen abokan gaba ba domin kullum abin da ya shafi tsaro yana bukatar sirri bai bukatar a yada shi to munafukai da sun ji wannan kishin kishin to sun rinka barbada magana kenan karshe sai ta koma kunnan abokan gaba idan an samu wasu kafurai a wani gari sun matsa wa musulunci lamba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya wata sariya wata bataliya ta wasu dakaru domin a je a murkushe fitinar da ake jawo musulunci don musulunci ya zauna lafiya waɗannan munafukai sai su ta yada labarin garin da za a je a kai wa hari sai labarin ya riga isa garin karshe sai a yi shiri mai karfi na yadda za a yi mukawama ba za a samu daman murkushe wannan tashin tashina ba wani duka aiki ne na suwa aiki ne na munafukai wannan yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya dau mataki duk inda za a kai hari to warra bi gairiha annabi sai ya jirwaye mai kamar wanka da inda ba nan ba idan za a kai hari misali gabar ina fata fahimci wannan mu ɗauka kamar daga nan ne a ce za a nufi a cida ko gwaranyo ko sabon birni to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rinka binciken ya labarin ga da wajen shagari nan zai ta sawa bincika maki labarin hanya da munafukai sun ji ɗan gama nan take sai su fara barbadawa ai annabi yana nan yana shiri zai kai hari bodin ga da shagari can sai fita shirye-shirye da runduna ta tashi sai annabi ce to a nausa a gaba kamin ta inda za a je labari ya su fara shiryawa an yi so komai ya riga ya kare an musu kurun fus gaba daya saboda matsalar munafukai wajen yana labarin sirrin gwamnati haka nan idan wani abu ya zo na labari wasu kafirai sun yi wani shiri mai karfi za su auka wa musulmai labarin ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana kokarin ya ga an yi shiri to munafikai sai su yada labarin suna kara masa gishiri yadda za su karya zuciyar masu imani su ce kai ai an ce kafaran nan sun yi taron da ba taɓa yin shi ba an ce wasan su sun kai kaza raƙuman su sun kai kaza mazaje masu rike takobi sun kai kaza suna da adadin masu kaza sai su rinka yadawa domin su raunana masu raunin imani haka rinka jin fa cewa kai su fa da wuya sun iya fita wayannan ba za a iya zuwa a kara da su ba wannan yana daga abin da munafikai suka rinka yi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kawo wato matsala alhali musulunci kullum yana buƙatar labarin da zai karfafa gwiwa ne ba labarin da zai discourage sojoji musulmai ba wannan ne dalilin da yasa lokacin da aka zo ga zotun ahzab abin yayi yawa nan ga kafirai sun kullo wato mutanen maka da mutanen ƙauyuka da gayya da suka yi duka an zo an zagaye garin madina yahudawa 'yan banu ƙuraiza waɗanda su kuma da an yi sulhu an yi shirin zaman lafiya da su ashe sun haɗa kai da kafare su kuma sun tada ƙayar baya a cikin gida yadda zai zama fitina a waje fitina a ciki jama'a an tsore hankali ya tashi kowa ya rasa inda zai sa kai shi an kai matsayin da ko fitsari babu mai iya fita saboda duk inda ka duba kan duwatsu da kwari da rami da tudu da gangare da kwazazzaro arna ne da bakaken kaya da takubba bakin irin ko ina ka duba su ne an zo za a kawo hari wa waye za a kawo hari wa musulunci hankali ya tashi a rasa inda za a shiga to kuma sai ga labari ya samu mai annabi cewa yan banu zasu su ma sun tare kayar baya idan wannan labarin ya kubuce musulmai suka ji to masu raunin raunin imani su ma a wannan lokaci hankalin su zai tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin asiri ya tara wasu sahabbai ce ku je ku bincika kuma labarin guda uku yace dan kun je ku ku zo ku fanta labarin a cikin taro kowa da kowa ne, da ku tafi samu karfin gwiwa amma in kuka samu labarin gaskiya ne sai ku magana ku dan mun wata isgida ka ku fara ku yi shiru domin idan aka ji duk wani mai rauni rauni yaya sai a ƙara sama da ai gagara ma ba za a ba iya taba ka wani abu ba suna zuwa ko suka samu labarin gaskiya ne yahudawa sun yi mutuncin da ba saba yi irinsa ba suna cewa yana ma dan zaman lafiya mun rasa yadda zamu yi da shi ne tunda yanzu Allah ya kawo mana karshen sa zai ga tsaya saboda haka da suka dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya sai suka dan yi ishara da kai sai Allahu akbar annabi ya kabbara da ƙarfi sahabbai suka ansa ya kabbara da ƙarfi sahabbai suka ansa annabi sai Allah ya da mun samu nasara mun gama to masu ɗan rauni rauni suka ce hawa labari bai inganta ba da labari ya inganta annabi ba zai yi wannan kabbara da ƙarfin jiki ba to da sun ɗaya alama ko bi kankanta ta to da daga nan za su ci gaba da bazafi bazafi ta jita a cikin al'umma shi ne Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bihi Allah ya ce wa law radduhu ila rasuli da duk wani labari da ya safe sirrin gwamnati maganar tsaro maganar zaman lafiya maganar tsoro maganar security da a ce in sun ji ta za su dawo da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su ji karin bayani wa ila ulil amri minhu ko zuwa ma'abuta ilimi manya-manyan sahabbai cikin sahabban annabi ma'abuta ilimi waɗanda za su iya istinbadi a cikin magana in aka kawo su gano wani darasi ya kamata a koya wace fa'ida za a samu wace illa ce ke iya shafan musulmai idan labarin ya haɗu ya yaɗu to da sun fahimci hakikanin sirrin labarin sun waye wasu malamai suka ce alladi ne ya san neman ƙarin bayani akan labarin da sun samu jawabin da zai maimakon su zo Allah ka ƙara tsare mu amma saboda falalar Allah shi yasa wannan al'umma har kiyama ta tsaya ba za ta lalace gaba ɗaya ba da domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa sahabbai ku farin ciki inni la arju an takunu ruba hadhihi al-umma wato wato an takunu ruba ahli janna in kiyama ta tsaya wayanda za su shiga aljanna gaba daya a tarihin duniya tun daga zamanin annabi adam har kiyama ta tsaya annabi ce in Allah ya da ɗaya bisa hudu cikin jama'a ta suke mu za mu ɗauki one over four na yan aljanna sahabbai suke murna suke kabbara annabi ya ce kai ku saurara ku ji abshiru fa inni la arju an takunu sulusa ahli janna ina sa rai ina fata ku za ku zama ɗaya bisa uku na yan aljanna mun ƙara yawa aljanna ko ba mu ƙara ba da sahabai suke kabara annabi ya ce inni la arju an takunu nisfa ahli janna annabi ya ce in Allah ya dan an shiga aljanna gaba daya yan aljanna in karaba su biyu to rabi al'umma ta ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu na Allah rabba Allah ya sa tun diba farko amin sai Allah ya ce mai a gaba da rabba Faƙatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Ya yi gangara. Wa harriqil mu'minin تبودمي عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا يا أنا رمى عين أنت هيدا ديدي وعدك على ميمي تامني فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك سنة وحرّض المؤمنين واي عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa annabi wa kafir fi sabilillah. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka yaki cikin hanyar Allah Inji Allah. Allah ya ce la tukallafu illa nafsa ba dora ma kowa ba kanka aka dora maka malamai suka ce wannan aya tana nuna wa annabi ko shi kadai in duk duniya sun juya ba shi kadai ya dauki takobi ya je ya jihadi fi sabilillah shi kadai shine ma'anar la tukallafu illa nafsa ko shi kadai ya saura duk an watse to shi kadai din ya kama hanya ya dogara ga Allah da wannan ne malamai suka ce annabi ya fi kowa jarumtaka a duniya duk duniya ba mai jarumtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da na Ali ya ce ashuja'u man yuhazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka. jarumi barze soja da ya kai karshe wajen jarumtaka shine wanda zai yin kafada da kafada da annabi a fagen daga ga kafada ka ga kafada da annabi to ka gama zama bar barde a fagen daga in dai zafi yace duk bayan sa muke buya ba wanda kafada ka kai ka sai zo kai ga annabi kowa ya makare a bayan wa a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ke faɗin wannan magana sai da na ba farko ke faɗin wannan magana ba sai da ke fara wanda sanda aka je yakin kai bara jet na kai bara ya kama ya girgiza ya faffako jet din gaba ɗaya shi ya rike jet din da hannu ɗaya mai da jet din shine garkuwa in an harbo kibiya da jet din yake karewa in an kawo suka da mashi da jet yake karewa in an kawo sarar takobi da jet yake karewa bayan an gama jihadi ya jefar da gedin kasa mutum takwas suka taru suka gagara birgi da gedin su mai da shi gefe da shi yayi ne yana yaki da gedin a hannu to wannan ba shi yake cewa in ta zafi yace bayan annabi muke buya shi kansa in ta zafi sai zage ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba jin wata ƙara a garin Madina a bayan gari da tsakar dare nan take jama'a aka firgita sahabbai aka rinka taruwa aka hau doki aka nemo ta kuba aka shaɗa mara da tsakar dare su ga jarumai za a je a gano ƙarar mai ce wannan da suka taru suka ɗau ta kuba aka yi shiri mai garkuwa ya ɗauka mai mashi ya ɗauka aka sa surke aka yi ɗamara aka ɗungun aka kama hanya suna tafiya sai suka haɗu da annabi shi kaɗai har ya je ya dubo yana dawowa shi bai nemi kowa ba shi sa idan za a je yaƙi annabi shi ne a gaba idan za a je ina in za a je jihadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a gaba amma idan an gama yaki ana dawa kuma shine a baya me yasa yake wucewa gaba in za a je yaki idan akwai wata kidari rikita shi ya fara haduwa da ita me yasa an gama yaki ake dawowa yake tsayawa a baya abin da yasa yake tsayawa a baya idan akwai wata kura da za ta taso ta baya shi a bashi can ya dauki ba da ita lokacin da aka je yakin hunain tura ta kai bango abin yayi zafi Allah ya jarrabi sahabbai sai da aka watsi a wajen wannan yaki annabi aka bar shi shi kare da mutane yan gara amma kun san abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba shi kada ya tsaya a lokacin dakarun rumawa dubu hudu ke kewaye da shi har ne dubu hudu da takobi suka kewaye annabi shi kadai amma bai gudu ba bayan bai gudu ba ma bai buye ba fitowa ya tsakiyar fili tsakiyar wa'annan arna dubu hudu yana ana nabiyu la kazib anamnu abdul muttalib yana ina masu nema na yace ni ne annabi original not photocopy masu nema na idan suke gani in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabnu abdul muttalib ni ne muhammadu dan abdul muttalib ya fi kowa jarumtaka a duniya malamai suka ce daga shi sai sayyidina abubakar saboda bayan rasuwar annabi duniyar musulunci aka shiga ni da. yan hana zakka suka ce ba za su bada zakka ba sai da abubakar ya dauki takobi ce sai ya yake su sahabai suna cewa to ai rigima ta mana yawa ga wayanda suka yi rida ga wayanda suka hana zakka sun yadda za su bada za su yi musulunci to wayanda suka ce zakka ce kawai ba za su bayar ba za su yi musulunci mu rage wa kanmu rikici su mu kyale su mu tinkari wayanda suka yi rida gaba daya sai da abubakar ce in za ku kwanta a gida la uqatilannakum wala wahid sai na bakar ce wallahi ko ni kai sai na yake su la uqatilan man farraqa bainas salati waz zakat duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yake sai na Abubakar ya ce yake shi kadai zai je tinkare su sai na Umar ya ce nan muka gano Allah ne ya haskaka wa na Abubakar zuciyarsa na Abubakar shi kadai yake kan gaskiya gaba ɗaya musabai muke kan kuskure muka dawo muka jaddada masa mubaya'a aka rufa masa baya aka yi lebur da su gaba ɗaya da suka dawo addinin musulunci in ba jarumi ba ko wanda ya sai wannan babu wanda yake wannan sai sa Allah ya ce masa wa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak shi yasa bara ibn azib aka tambaye shi aka ce musulmi ne guda daya kafirai guda ɗari suka tare shi maimakon ya gudu sai ya tsaya rike takobi ya kara da su har suka kashe shi shin wannan ya faɗa cikin ayar da Allah ya ce wa an fi kofi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum wa an تنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يتي وأنفقوا في سبيل الله كتير دوك يسوى حقا غير الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تركوا جيبا حدنا ينقل شكين حلقا سو غاشي شي كدي أرنا دري سنكيوي شي yana da daman da zai gudu ya sha in ya so ya je yawo gayya a zo a taru sai ya tsaya shi kadai ya rike takobi tinkari wa'annan kafirai guda ɗari kowane kafiri da makami aka gwamza suka kashe shi ya jefa kansa cikin halaka bara bin azib ya ce bai jefa kansa cikin halaka ba daidai yayi in ji wa in ji bara ibn azib aka ce me hujja kai shi Allah ya ce wa annabi wa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsa Allah ya ce wa annabi ko shi kadai ya dauki takobi duk arnan duniya in sun taru shi kadai ya tinkare su ya ce da sau da wannan da guda ɗari ya tinkare su ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gudu bai yi laifi ba da ya gudu bai yi ba bai yi laifi ba bai saba wa Allah ba amma idan ya tsaya ake ta bugawa har ya mutu ya samu shahada bai jefa kansa cikin haraka ba daidai bai yi laifi ba domin a ka'ida a farkon musulunci idan kafirai guda goma suka taru maka kai kadai in ka gudu jahannama za ka fada ina za ka fada jahannama dole ka tsaya wannan guda goma da tura ta kai bango ne aka samu sassauci aka maida idan kafirai biyu suka tare ka kai kai kadai in ka gudu jahannama sai dai ka tsaya ita bugawa amma in sun wuce biyu sun kai uku zuwa sama in ka gudu ba kai laifi ba kamar yadda Allah ya faɗa a suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu arridil mu'minina 'ala al-qital yakum min تستكبرون صابرون يغلبوا مئتين يوه وإن يكن من مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة يضربوا مئتين صابرة فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wanda manzo harribil mu'minina alal qital ga arna nan sun karo gaba ɗaya suna so su murkushe addinin musulunci ba za ku zo da su zo su murkushe ku ba Allah yake zaburar da su su je su jake su inji Allah in cikin ku aka samu masu imani masu haƙuri mutum a ashirin ya gani gobe a tayin to za su rinjaye arne ɗari biyu inji Allah kenan masu imani ashirin idan suka haɗu da arna ɗari biyu ba da masu gudu Allah ya ce in dai kuka tsaya zan taimake ku za ku rinjaye ba da ma gudu to ɗari biyu in ka raba da ashirin a ratio kowa zai samu nawa kowa zai samu goma goma saboda haka in arna goma suka rutsa da musulmi guda ɗaya ba da ma ya gudu shi annabi ga dubu hudu sun rutsa da shi bai gudu ba nawa dubu hudu saboda ya fi kowa ga. to kai za ka samu wasu murta murɗan kati guda hudu suka sai ka samu kallon batu ka ka ce an ba kofa rago ai kai ne ragon Allah madaukin sarki ce in yakun minkum ishiruna sabiruna a mi'atin wa in yakun minkum mi'atun idan a cikin ku aka samu mutane guda nawa guda ɗari Allah ya ce ya galibu alfan min allazina kafaru za su rinjaye kafirai guda dubu inji Allah Allah ya ce bi annahum qawmun la yafqahuna domin kafiri bai da fikin bai da me a sakin dagan maru ruɗa ɗaya ne a ruɗe shi kawai sai Allah ya ta ba ku sa'a ba gudu inji Allah to farkon musulunci kenan to daga baya sai Allah ya kawo sauki Allah ya ce fal'ada to yanzu ka fafa Allah ankum Allah ya sauka samu me yasa wa alima annabi kun da'afa domin Allah ya fanci cikin ku an fara samun masu imani rauni ya fara me rauni ya fara shiga ha lokacin musulmi an yawa mutanen kauye da waye an shigo ba wayanda suka girku suka tirku irin kibaru sahaba su abubakar su umar su usman su abdurrahman ibn auf su aliyu manya-manyan kibar sahaba yanzu an samu mutane da dama sun shigo waɗanda ba su kai waɗannan ƙwarin imani ba Allah ya ce to an sarwa muku Allah ya ce to yanzu fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yadribu mi'atayn idan an samu mutum ɗari masu haƙuri za su rinjaye mutum ɗari biyu in ji Allah wa in yakun minkum alfun a cikin ku aka samu mutum dubu masu imani ya gani ko alfaini za su rinjaye arna guda dubu biyu bi izinin Allah izinin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wallahu ma asabirin Allah yana tare da masu hakuri to daga nan ne ya zama na idan biyu suka rutsa da kai in ka gudu jahannama sai dai ka tsaya ko kai nasara ko kai shahada an gane abu amma idan suka wuce biyu suka kai uku to nan ka gada ma ka tsaya in ka gaba za ka yi tsayawa ba aljari mufidu mubtada da kamar mubtada eh sai ka zuce da gudu ina ba za mu yanki wannan anan baka saba wa ala ba kai ne ba ba kai laifi ba amma ko sun kai ɗari idan ka ce bari ka tsaya ka cije ka daure to bara ya ce baka aikata laifi ba shi yasa lokacin da aka zo yakin mutai lamatul kaza wani da ya ce shi annabin Allah ne har ya fara rubuta Qur'ani amma duk soki burutsu da cikin Qur'ani bayan Qur'ani da Allah rama ne yake karanta mana bane to karshe aka zo za a kara aka tura masa runduna karkashin ikrama ibn abi jahal musaila mai tarwatsa rundunar ya ce to wannan ita ce saka karu suka kare imani da shi sai aka tura masa rundunar karkashin khalid ibn walid saifin lahil masulun da aka je aka ja daga kali yace to yanzu yadda za a yi a fara ta manya tukunna kai ka fito ne fito fara karawa kafin sauran jama'a su shigo masalama ya idan ya ce ba zai fito ba za a ce ba annabin gaskiya ba ne sai dai dan jarraba ana fara wani ga wasan ba yi ba ne ya ce to Allah ya masa sabon wahayi ya ce gudu karshe suka fice da gudu yana da wata gona sunan gona hadikatul rahman wai gona Allah ana fada cikin hadikatul rahman a kulle koba sabai suka zo gona tana da katuwar ganuwa ba da za a yi shiga sai harbin sahabai ake da bau ana ta kashe mutane ana ta yadda za a yi bara ya samu komanda ya ce shi yana so shi shi kadai a jefa shi cikin lambu gona a kewaye da katanga an rana duka a cike da makamai kai kai kadai a ga kuka a jefa <laughs> a jefa kai ce a jefa shi ya za a yi akan garkuwa aka dora shi aka ta sallama garkuwa aka daga ba ta kai tsawon katangar ba hannayen shi ya kure ba kai tsawon katanga ba aka juye ma shi aka mai gine shi kasa aka sa gindin masu aka rinka tuntuɗa kawai daga nan yayi kuli rake ya jirga shi shi kadai kawai sai ga mutum ya dirko da takobi a hannun shi ainihin take aka zo aka kewaye haka wannan ya kawo tsara ya kare ya kare wanda ya matso ya ɗauke kanshi da haka da haka yana ja da baya har ya kai bakin gate ya sare kan mai gadi ya bude ƙofa shi shi kare babban magana wai dan sanda ya gaggawa soja da <laughs> ce magana da ta girma sosai shi ne ma'anar fagatin fi sabili lahi la tukallabu illa nafsa Allah ya ce wa harribil mu'minin sannan ka zabura da masu imani irin wayannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da ke cewa dole sai yahudawa ke cewa dole sai an shafe su daga qur'ani kaga sai irin wayannan ayoyin suke kawo rashin zaman lafiya a duniya lalle dole a shafe su a duka ayoyin nan akwai inda suka ce kafiri bai jiba bai gani ba a je a auka mashi duk ayoyin akwai inda suka faɗa su aka ce a yaga qur'ani ya faɗa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la tafiru ba su ayar Allah ba ba ba الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا سبب إن الله لا يحب المعتدين الله يتي وقاتلوا في سبيل الله كجيكو ياكي cikin hanyar Allah amma suwa za ku yaka wanda bai ji ba bai gani ba Allah ya ce da yuqatilunakum annan da ya sha wake shi ya koro ya miƙe kafa ya dauko ya ce ba zai ba ku musulunci ba da ya yake ku Allah ya ce ku tashi ku yake shi inji Allah amma ko da aikin sai Allah ya ce wala ta'tadu amma ku karku da kuke tar iyaka karku da ku ta'addanci karku da wani yana da wani lafiya bai taba ku ba bai ji bai gani ba ku auka maki Allah ya ce karku da ku wannan ku ji doka in ta zo da yaki sai ta faɗi wa za a yaka sannan kuma ta sake kawo kaidi ta saka shine wala ta'tadu karku ta'addanci masu cewa musulmai yan ta'adda Allah ya isa musulmi ba dan ta'adda bane ba mai son zaman lafiya a duniya kamar wa ban musulmi shi dai kuma ba rago bane ba matsoraci bane in ba kan kai ya same ka ka fado mishi kuma za a gane kuskuren ka a sai a mace tunan Allah mai rahama mai jin kai a ci gaba da bugawa bai kala. ko shi za ku ga ahalus sunna karantarwa da suke tafiya ke a tarihin Najeriya ba a taɓa samun inda ahalus sunna suka kai wani hari ba ko kun taɓa ji ko suka rusa masallacin wani ko kun taɓa ji ko suka rusa makarantar wani kun taɓa ji ko wani ya zo yana wa'azi suka je suka ce ba su yadda ba kun taɓa jin ahalus sunna sun yi wannan ko suka kashe malamin wani kun taba ji sai dai a rusa makarantar su sai dai a rusa masallacin su sai dai a kashe malamin su sai dai za su yi wa'azi a ce ba a yadda ba a hana su sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai amma su bauta ba to kenan addinin musulunci ba addinin ta'addanci ba ne amma za a hauka wa musulmi sai ya zauna kawai sai ya kwanta a zuwa murkushe shi ai ba ta so ba dole samu wata dogo toci da aka mai cin batir goma sha biyu ya ran haska domin a gaji a gane karatu in ba ta gane ba wani abokan mata sarki da da ido da ta gani ji ma'auki Allah ya ce wa harrubil mu'mini ka zaburar da musulmai ka yi kwarajin ɗinsu ka karfafa musu gwiwa akan su tashi su yi jihadi in ji Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da wannan aya ya yi aiki da sanda aka zo za a yakin badar ga arna dubu ga musulmai ɗari uku da goma sha uku kafirai dubu kafiran da muggan makamai musulmi makamin tafiya kawai suka rike amma ga annabi yana daidaita musu sahu bayan annabi ya gama shirya wa sahabbai sahu tsaf ga kafirai sun ce karo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ya ce qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh yace ku zabura zuwa ga aljanna ashe jihadi ana aljanna take ku zabura zuwa ga aljanna wacce fadin da ya kai fadin samai da ƙasa? in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna fil jannati mi'ata darajatin a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah baina kulli darajataini ma baina as-sama'i wal ard annabi yace akwai daraja guda 100 a aljanna da Allah ya tana dawo mujahidai masu jihadi fi sabilillah wannan daraja guda ɗari tsakanin kowace daraja da kowace daraja ya kai tsakanin sama da ƙasa wannan daraja guda ɗari Allah zai bai wa mujahidai in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa harribil mu'minin Allah ya ce asallahu an kuffa ba'san ladina kafaru ya kusa ana fata Allah madaukin sarki zai tare yakin da kafirai za su kawo muku in ji Allah madaukin sarki akwai lokacin da Allah zai jefa wa kafirin tsoro ba su ma iya tinkarar ba su ma iya tinkarar har yanzu wulakancin da ke samun musulmi a Najeriya ya bar Allah ya bar in yanzu musulman Najeriya za su yi imanin su cajin batir za su zo su gyara imani mai zina ya tuba mai shan giya ya daina kabiri ya daina mai gaba da musulmi ya daina mai cutar iyali ya daina mai zaluntar iyali ya daina mara tarbiyyar 'ya'ya ya yi barawo a gwamnati ya daina ɗan luwaɗi ya tuba malami dan tsubbo ya daina masu kwakwalwa idon jariri duk su tuba masu ba da layu su tuba a tuba a tuba a tuba a tuba ka tuba in tuba kowa ya tuba mu gyara tsakaninmu da Allah an gama ai ne wallahi an gama addu'a kai wani zai yi an kammala ko kun dauka Allah ya karba addu'a wallahi ya karba mun roƙa ya samu gari sanda aka matsa mana lamba eh arfa an zuba addu'a arfa a ranar mutane na kuka duk inda ka zagaya ta wallahi muna isowa muzdalifa muka samu labarin Allah har ya fara karba ya fara ne har Allah ya fara karba muka ce a ci gaba da yi gara daina a ci gaba da harba addu'a ita gaya wa Allah a ce addu'a tana nan ta dubu har radifa a ce fa za ta biyo daga baya sai ga sabon labari da zuwa mu gyara halayen mu ta addu'a gare ka ga Allah zai kawo miki ko zai kawo ba eh sallahu alaihi wa sallam ba sa ladina kafaru mu gyara mu ne Allah yake wallahu ashaddu ba'asa Allah shine mafi yaki ji Allah idan Allah ya shirya yaki zai yaki mutane an gama ko akwai mai shirya yakin Allah ba mai shirya duk shirin da mai fada da musulunci zai yi Allah yake wallahu ashaddu ba'asa Allah shi yafi tsananin shirin yaki ji Allah tsoro kawai zai je ba masa ka birgita ka gagare ku Allah ka gafarta mana wa shadu tankila sannan Allah shi fi a azaba ta ramuwar gayya Allah ka gafarta mana Allah ka cece mu daga halin da muke ciki sai Allah ya ce mai gaba da rama man yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nanha wa man yashfa wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha sai Allah ya ce mai wa kana Allah shay'in muqita to yanzu kuma sai Allah madaukin sarki yake magana akan shafa'a sai yake magana akan ash-shafa'a me yake cewa shafa'a shine ceto a nan duniya me yake cewa ceto wani alhaji ya gina shago ni kuma ina so a bani haya ina so a bani me a bani haya shago ko a bani aro idan na je ne masa magana ba zai sauraron ba dan ban kai je yi mishi magana ba amma sai na fahimci yana sauraron me ma sai zan ce liman don Allah ina so ka taimaka shaguna kaza da gida bakin kasuwa alhaji wane ne kuma haya zai bada amma masu neman hayan nan sun yawa ba lalle ne in ni na je ne magana in samu ba ina so don Allah ka sa baki kai mishi magana a ya taimaka ya zama ina cikin wayanda aka ba haya shaguna na a bani haya guda daya akwai yan kare kina ni ma da zaka sa duk yadda aka sa kuɗi ba matsala bane zan biya abinda nake bukata ka sa baki ya amince zai bani ina fatan gane wannan wannan shi ake ce me shi ake cewa shafa'a matarka ta yi yaji zaka tura wani biko ya je ba baban hakuri ta dawo ha sai ka samu wani ko wani na na tsatsi haka kara a biko sabon dan izana <laughs> eh ka san sabon dan izana matsala ne wani sabon dan izana ne aka tura shi biko matar ta yi yaji yana zuwa ya samu baban matar ya masa jawabi baban matar ya ya ce ke shirya kayan ki ba zai ki koma ɗaki tana shirya kayan tana ta ɗan manzanzu ƙasa ƙasa uban benji mai take faɗa kai ke sai wani kunkuni kike ƙasa ƙasa kasa me kike faɗa ne ba a ji Sai ce ni wallahi ba komawa ne gidan yake damuna ba da magana ta taso mun ɗan yi rigima da shi sai ce mun sai ce mun 'yan mushiriki wannan ni shine abin da yake damuna sai ce yan mushiriki yace ce to to to magana kuma ta komo bayan kai kaji ka ji abin da ya gaya mata ta dai haƙuri ta koma to ya kana magana abu a haƙuri ya koma wani tabbas za ka ba mu wannan magana ba a ƙara maimaita ta a dai haƙuri eh, ba maganar ta koma ba can sabon nan yanzu ana ce shi ya ya musa ta ce kai dakata in kana bari yariya ta koma ɗakin ta ka bata amma in dan mushriki tunda kake da guru da raya mushriki kake kanka Allah taro ya taro zai ko bai taro zai ba Allah ka gafarta mana eh wannan ko yana da hujja ai ba wajen aiki da hujjar bane to kana so ka samu wani zai sa ba shi a lalaci na tijo da dawo ka ga wanda ka tura ka tura shi yayi ne ka tura shi yayi maka ce to wannan shi ake ce ne shafa'a wata bukata kake da ita sai kake so wani ya sa ba shi, ya shigo ya yi magana ya yi wani aiki domin a samu damar wanda bukatar taka ta biya to shi idan ya maka wannan abu yayi abin da ake cewa ceto yayi abin da ake cewa me yayi abin da ake cewa to shi ake cewa shafa'a to amma qur'ani sai kasa shafa'a guda biyu akwai shafa'atan hasana akwai shafa'atan sayyi'a me ake cewa shafa'atan hasana malamai suka ce shafa'a ba ta zama shafa'atan hasana sai ta cika sharuɗa guda hudu sai ta cika sharuɗa guda nawa guda hudu shar'i na farko idan za ka yi shafa'a sai ya zama abin da za ka yi shafa'ar a cikinsa zai jawo wanda za ka yi wa shafa'ar alkhairi ko ya tunkuɗe masa shari za ka sa baki ne domin wani ya samu alkhairi ko a tare shari kada ya a kansa ina ba ta fahimci wannan ba za ka sa baki domin a jawo mutum bala'i ba ba za ka sa baki domin a hana mutum samun alkhairi ba sai ya zama za ka yi shafa'a ne domin a jawo alkhairi ko kuma a tunkuɗe mai ko kuma a tuntuɗe shari'i an gane shari'i na farko shari'i na biyu ya zama shafa'a za ka yi ta dan Allah za ka yi ta dan Allah da ikilas shari'i na uku ya zama za ka rashawa ba domin idan kai shafa'a duk abin da aka baka in ka karba sunan shi rashawa a musulunci nan ne babban hatsari ne sunan shi ne rashawa sharɗi na hudu ya zama ka yi shafa'ar a cikin abin da islam ya yarda yi shafa'a a ciki akwai abin da islam bai yadda yi ba bai da yi a ciki ba mutum ya zo misali mun ba da misali da wani ya ce ka sa baki a bashi shago haya amma sai ce maka shago haya nan giya zai sayar a shagon mai zai sayar a shagon giya a ba da shago domin a sai da giya ya halatta bai halatta ba to nan gurin shafa'a sai ya ace babu dama ka sa babu dama ka sa baki ko kuma ta zama shafa'a ce fi haddi min hududillah a cikin haddi daga haddodin Allah barawo ya yi sata za a yanke mashi hannu sai ya lallako kai sai ka sa baki domin kana da kusanci da alƙalin a sake shi wannan shafa'a ce fi haddi min hududillah baya halatta ai daga an samu wata tayi sata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mace ce mai daraja sai aka lallaki Usama dan Zaidu ya je ya yi shafa'a ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare yanke hannunsa da Usama ya je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana duk da Usama annabi na kaunar shi sosai ana ce masa wato wato hibbi rasulillah ibnu hibbi rasulillah dan gaban goshin annabi kuma dan dan gaban goshin annabi saboda kaunar da annabi yake masa kuma da kaunar da annabi yake babansa amma kun san wani abu sai ga manzon Allah yana cewa ya usama atashfa'u fi haddi min hududillah yanzu zaka yi ceto a cikin haddi daga haddodin Allah annabi ya rinka maimaitawa sai da hankalin usama ya tashi ya da hankali da bai ba manzon Allah ya ce law anna fatimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarakan laqad afiyala annabi yace da Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata Allah ya sauka Fatima ba za ta yi sata ba kaddara da za ta yi manzon Allah yace da nan yake hadunta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba a shafa'a fi haddi min hududillah kafir mutum bai da gaskiya ka je ka masa shafa'a haramun ne baya halatta a cikin addinin musulunci ina fata an gane me ake cewa shafa'a da ya ake shafa'a hasana da ya ake shafa'a sayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa masa a cikin wannan aya man yashfa shafatan hasana duk wanda ya ceto ceto mai kyau ya kullahu nasibun min hatu yana da rabo na lada cikin wannan ceto ne akwai wata lada da Allah zai mai zai bashi me yasa ake kiran ta shafa'a malamai sun ce an samu kalmar daga daga shafa'i me yake to shafa'i adadi na cika ba adadi na mara ba Kamar biyu kamar hudu kamar shida kamar takwas kamar goma me yasa ake kiran wayannan adadi da cewa shafa'i ake ce musu shafa'i saboda wani adadi da ya ceci wani adadi suka cimma wani adadi an gane wannan idan ka samu biyu sai da aka samu ɗaya sai wata ɗayan ta zo ta ce da suka haɗa kai sai suka zama nawa suka zama biyu saboda haka biyu sai ake ce mata shafa'i idan ka samu hudu wani adadi ne da yake daidai da wani adadi sai ya ceci ɗaya adadin sai aka cimma nawa aka samu biyu sai wata biyu ta zo ta ceci wannan biyun sai suka ba da adadi nawa suka da adadin hudu shi yasa irin wayannan adadi da cika laraba suke ce masa ne suke ce musu wato shafari muna fata an gada wannan to duk sanda kai ceto ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kana da lada a wajen Allah madaukakin sarki kai ceto a ba wani shagon haya kai ceto amaryar wani ta dawo ko ta dawo ko ba ta dawo ba kai da kai ceto kana da lada a wajen Allah saboda idan wani ya zo da bukata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishfa'u ujaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabihi ma ahabba ku yi ceto ku samu lada amma Allah zai zartar akan harkin annabi sa abinda Allah ya so ba lalle ne ku yi ceton bukata ta biya ba sai in Allah ya ga dama bukata ta biya amma da kun yi ceto kuna da lada a wajen wa lada a wajen Allah madaukin sarki ba lalle da bukata ta biya ba annabi ma yakan yi ceto ne lokaci bukata ba ta biya ba lokacin da barira ta fito daga wajen mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta yace laula raja'ati me zai hana ki koma ɗakin mijinki annabi yana me yana roƙon da ta koma ya ta kalle manzo Allah ta ce a ta'amuruni ya rasulullah umarni kake bani in koma in koma gidansa manzo Allah ya ce bal inna ma ashfa'u ba umarni nake baki ba ceto nake yi ta ce to da umarni ka bani banda zabi zan koma ya rasulullah idan umarni ka bani zan koma zan bi umarni ba zan saba ba ta ce amma idan ceto kake yi la hajjata li fihi ban da bukatar shi ban komawa <laughs> kira da ya yi ceto ceton ya samu shiga bai samu shiga ba amma wanda zai hada samu lada ba zai hada samu lada ba saboda an ce ishfa'u tujar sai dai ka'ida ceto in za ka yi kai dan Allah da zai ban lada wajen Allah kar a baka kudi kar a baka wani ya yi kwangila ya zo ya roƙe ka Allah ka yi magana da gwamna a biya ni kwangila ta da ta makan ka ce ba matsala kwangilan menene ka yi Ke kayayyakin asibiti ne na kawo nawa ne kuɗin miliyan ɗari bakwai da tara ce to ba matsala sai ka je sai kai gwamna bayani sai gwamna ya biya Ina tare gwamna ya kira shi ya ce kai da ka ga kudin ka sun gagara fitowa wato sai ka zagaya inda ka san muna jin nauyi ko to ka yi sa da ba wani ya sa baki ba da ta kai za mu sauka yanzu a je a biya ka kudin ka sai yi suka fito sai ka dan wani miliyan biyar haka ko na ka kawo kace to gashi da Allah dan kabi alƙalbi bukata ne ta biya baki da aka saka Allah ya saka da kai shi kuma ya karba ce masha Allah masha to ya ci rashawa ya ci rashawa baya halatta haramun kana fama nan sakatare ko darakta fayil din wani biyo ta gaban ka eh sai zai ce da Allah an ce fali na ya iso gaban ka da Allah a dan yi processing a dan abin nan domin sai to to to to to ni ba matsala ba nawa ne ba kudin kace naira miliyan 75 to me interest ina ne a ciki tare ka da ya ce abin da kace yace to ba matsala za mu processing amma biyar din da sama ta wuce sai ba matsala ba matsala ba wai ka ci bala'i ka ci me Wala ka ci bala'i sai an je lahira a gari kar ka dauka nan ka shafar bai su ka gina kato riga ka sai sabuwar mota kawai ka dauka wai lahiya banza ka ce wallahi bala'i ka wannan kuma in ka rinka riga da ishi in kai sallah Allah zai karbi sallah ba wallahi Allah zai karbi sallah ba in ka kai azumi aka wofar bai su ka shafar bai su bude baki to azumi ya dan samu matsala ba zan ce dai bai karbu ba amma an samu matsala da wuya ka ci wannan kudin kuma ka roki Allah ya ansa dan ka shiga cikin wannan al'amu ko wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa guziya bil haram fa Allah yusajabu li zalika shine hadarin shafa'a ita dole in zaka yi sai dai kai dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man shafa'a li akhihi bi shafa'ati duk wani wanda yayi wa dan uwansa ceto ya gabatar da bukatar dan uwansa sai bukatar ta biya summa uhudiya ilaihi hadiyatun sai wancan wanda aka biya wa bukatar sai ya kawo wani abu ya ce ga wannan na baka kyauta faqabilahu sai ya karbi abin da aka bashi a ta baban aziman min bin riba manzan Allah ya ce to wannan mutum ya zo wa katuwar ƙofa cikin ƙofofin riba da kasuwa ce da hukuncin riba za a sake a kuma ka san bala'in riba ka san ne? bala'in riba ƙara kai zina da mace goma da ka ci riba guda ɗaya. ka rike zina da wata goma kan ka cire to babin ma katan babi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan za ka yi sai dai ka yi sai dai ka yi dan allah ishfa'u tu ujaru ku yi shafa'a allah ya ba ku lada saboda haka ya ku waɗanda ke kusa da manya kana na hannun daman gwamna ko na hannun daman minista ko na hannun daman shugaban ƙasa wai kai iyakarka ka je ka ɗan sa baki buƙatar mutane ta biya a baka kuɗi abin da kake ci kenan wallahi lahira ka kake cinyewa idan za ka yi ka yi don Allah ka je lahira ka karɓi lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abligu hajata man la yastati'u iblaga hajatihi faman ablaga sultanan hajata man la yastati'u iblagiha tabbata lahu qadamaki ala sirati yawmal qiyamah annabi ce in kana kusa da shugaba dauko bukatar wanda bai iya kai bukatar shugaban shugaban ka kai mashi kana kusa da gwamna to rinka ɗauko damuwar jama'a wanda bai iya zuwa gaban gwamna ya kai matsalarsa ɗauki matsalarsa ka kai wa gwamna an buga ruwa ya rushe gidan wani bai iya gaya wa gwamna dattijo bai da gata ya sa inda zai sa kai shi lallaba ka je ka kai ka ce yawa excellency faru wanda aka yi jiyan nan wato hausawa sun ce yayi gyara yayi gyara cikin gari ba abin da ya banta sai kama wani dattijo ranka ya dade ba ga mutumin nan ba ko kowa yake da masa ga yara ga iyali ruwan saman na ranka daidai ya rushe gidansa gaba daya ya za a kwashi sai ka da abin ranka daidai. abin to da za ka taimaki irin wannan ranka daidai? Allah ya kaɗai san taimakon da Allah zai masa ta ba matsala ba matsala ba matsala daidai ina gida yake a kwatanta a kirawa ne mun ba shi gida ya je gina masa sabon gida kaga kai ka je ka kai damuwar wanda ba zai iya zuwa gaban gwamna ya kai damuwa ba sai ka ɗauki damuwarsa kai ne ka kai annabi ya ce ka kwantar da hankalinka idan kiyama ta tsaya sai an zo kan siradi yana jijjiga yana girgiza mutane na dungurowa suna a dungure ana fadowa wutar jahannama kai da ka zo hawa Allah ya ce wa mala'iku wannan ya taba kai damuwar wani gaban wani mai mulki an biya masa bukata kuma ya yi dan Allah ya taimaki mai rauni ya isar da damuwar mai rauni Allah ya ce to ni kuma yau ni zan nuna masa ne Allah yau zai ci moriya abin da ya a duniya mala'iku ku tabbatar da kafarsa akan siradi ban so ta goce ɗarram ɗarram left right left haka zai tsallaka ya wuce zuwa aljanna in kuma ka ce a baka anan duniya ka cinye bismillah mafi yawan famanin sakatare sakatare abinda zai kai su jahannama ke mafi yawan daraktoci abinda zai kai su wuta ke ku yi hakuri ba cewa ne ku tafi wuta ba a tuba nake su mafi yawan advisors advisors na wani shi yake kai su wuta rashin iya ɗaukar damuwar talakawa ka kai wa ne wani na cikin matsala ba ka iya zuwa ka faɗa kai kullum damuwar kanka wallahi har manyan malaman addini da dama wannan zai kai su jahannama in za ka iya zuwa gaban gwamna za ka iya zuwa babban mutum dan ba za ka faɗa masa damuwar jama'a kai kullum ka je sai bukatar ka ranka daɗe bilal da ko mota kirki ban da shi Allah ya hana ka mota kirki a kan Allah ya sa ka dawo kana hawa jaki ya tutu da kai kai kullum ka je damuwar ka da ka je wajen babba ran ka dai zan aure da yayana guda uku ka sai da halin da yake ci don za ka aure da su cewa kai dole sai ka musu garaje da kujeruwa ya saka na ba laifi bane kana da damuwa ka faɗa amma lalle ya zama ka ɗauki damuwar wani ka kai in ka kai matsala goma a samu guda takwas ta jama'a in ta ga guda biyu ta ɗan makale a ƙarƙashi ya kaga za a maka uzuri amma ka je gaban babban mutum sau goma sau goma nan kullum damuwarka ba ka taɓa kawo damuwar wani ba Allah ya sa ku yi faɗa da shi wallahi Allah ya ɓata tsakanin ku da mai mulki don abin da kawai ya kamata ya same ka kenan in kuka ɓata an zauna lafiya ba saboda haka duk wanda yake kusa da babba ko yake kusa da mai mulki to yayi shafa'a man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha Allah ya ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'a wanda ya ceto mummunan ceto ka san kwangila aka shirya ta kashe mu raba ba gaskiya aka kulla ba ka sani amma ka je ka sa baki dan abiya saboda kana da kaso wallahi bala'i kace mutum ya laifi ya ta'addanci a kama shi a tsare saboda kana takamar kana da kusanci da manya ka je ka sa baki a shi bayan yayi wa jama'a ta'addanci akwai wata jiha aka samu yaran wani gwamna irin yan banga siyasa nan suka ɗauki 'yan mutane suka je suka ɓoye ta yarinya budurwa su wajen goma sha ɗaya suke layi a kanta suka yi kata kata da yarinyar da ƙyar aka samu aka gano inda suka tsare ta aka je aka samu aka faɗa wa jami'an tsaro aka je aka kamo su rai handed da yarinyar ƴar wani dattijo amma da yake suna da gata a gwamnati sun san me ya faru daga can sai ga waya an bugo wa DPO wanda ya tsare su mazawar faru da gaggautawa ya sake su har an yi magana da wani ya sa baki a sake su wannan shafa'atar hasana ce ko shafa'atar sayya matsalar ba ta kare ba duk za a je gaban Allah duk sanda za ka yi ceto tsaya ka duba ga shafa'atar hasana ne ko shafa'atar sayya wanda ya shafa'a sayya Allah ya ce lahu kifulun minha bala'in da ke ciki sai an mantaro in ji Allah Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah ya kasance mai lura akan kowane abu malamai suka ce kalmar muqita an samu ta da kalmar qut wato qut shine abinci kamar yadda Allah shi ke ciyar da kai to haka Allah madaukakin sarki shi ke lura da lamuran ka gaba daya idan za ka yi shafa'a ka dogara ga Allah kai shafa'a hasana kuma kai dan Allah kada ka komi Allah ka gafarta ma wani dan uwa yana faɗa mu mun je taro maluma da yawa aka soke mu a wani kata fara hotar ta katama kuma sai nake ce masa yanzu wannan kai ya yace wallahi ba duka ne na biya ba kyauta mai hotel ne kyauta ya saukar da baki na ce kai ce bari baka labarin yadda aka san da zo yana so ya sayi filin filin na wani mutum ne a nan garin da ba ma wanda yake tinkare shi ce sai da masa ne ga filin a dauke shi mai kyau inda ya dace a gina irin wannan hotel ne shi kuma mai hotel din ya samu kudi yana so ya sai aka ce masa ba mutumin ba wanda yake saurare kamar ni mutumin da ba mu juma'a Ya ce na yi sallar juma'a masallaci mun kammala sai zo mu gaisa ce ni ne wani yin producing din kansa Ya ce ga fili na gani ina so in saya an ce kai kadai zaka isa baki don Allah yana so ka saba baki saboda mutuncin da ke tsakanin ku da shi yace to je ka zan masa magana sai kira mutum yace wani yayi kamun kafa da ni yana so ka sayar masa filin nan musulmi ne ya ce zai gina hotel kuma ya ce ba ka ruwai ba da a hotel din ina roƙo ka sayar masa yace Allah gafarta mana sai ka ce a sai mishi ya an gama ban ma so in san su waye ne yanzu filin an masa kuɗi kaza amma tun da ka sa baki ɗaya bisa kuɗin filin ma na ya ce mishi ya ba da biyu bisa uku ya kira mutumin ya gaya masa mutumin ya murna nan take je aka gama documentation sai dai ko kudi ko miliyan uku ne sai ya kawo ma wannan liman yace to liman mun gode Allah ya saka da alkhairi kaga haƙul aini tunda dai harkar nan kai ka sa baki ya kai ga miliyan uku na kawo maka sai malamin ya kalle shi yace kai da ka zuba cewa kai in yi amfani da mutunci na a sai da maka bai ce yace yanzu kana nufin kudin mutunci na wanda ka kawo naira miliyan uku sai karanta masa wannan aya yace da na san za a kawo kudi kuma wallahi da ba zan sa baki ba domin makaru ya taɓa sa baki aka biya wani bukata sai ya aiko masa da kyakkyawar kyautar ku yanga kyakkyawa ya mata kuyin gida shi da na san zaka aiko mun da kyauta da ba zan sa baki ba ko ban ƙara sa baki akan haka ka mutum ya ce a wallahi malam ba ta ba to ba da na ta ba zan kawo ba ce to alhamdulillah yanzu ka koyi karatu dauki kudin ka ga daga nan bai ƙara ganin mutum ba sai da mutum ya gama gina hotel din bayan ya gama ya kira shi ya haye nuna masa nan ne manya-manyan su daki dubu arba'in nan dubu kaza duk ya nuna mashi bayan ya gama ya ce to aka maka ni kuma saboda alkhairin nan da kai da wa'azin da kai mu ni kuma na maka alkawari duk bakon da aka yi a garin nan in dai bakon musulunci ne bakon sunna ne saboda sunna ya zo ko duk hotel din za a kama ka zo ka saukar da suna bayan shi sabilillahi kun ga shi kuma harin ne man yanzu aka fata hata rata ya kulla hu nasibun min Allah ya saka da alkhairi taimako da aka nema na marayu shekaran jiya ko jiya saboda ruwa ba samu abin nan ba abin da aka tara naira dubu ɗari bakwai da talatin da biyu da ɗari shida da hamsin da biyar tabbatawa Allah ya saka muku da alkhairi da yadda taimakon da aka nema nan da wanda aka nema da daddare a sabana abu na angon rogo duk waɗanda suka bada gudunmuwa muna addu'a Allah ka saka ka musu da aljanna wanda bai bada ba ma amma yana da niyya Allah ka bashi abin da zai bada wanda ya ba lalu ba ko kuma ci zai tsaye na ma ce yana da shi ne ma in bayar Allah ka saki cikin bota idan za a bada da da suka bada yanzu ma wani bawan Allah ya aiko da naira dubu ishirin Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyar wani bawan Allah dubu ɗaya da ɗari biyar wasu bayan Allah sun kawo dubu uku da naira hamsin wasu bayan Allah sun kawo dubu uku injiniya jelani wurno kai ku ce Allahu akbar ya kawo gudunmuwa ta naira dubu hamsin wa marayu zayyanu umaru Kwabo kai ku ce Allahu akbar shi kuma ya kawo turmin atamfa guda da ɗaya da zai har turmin atamfa guda ɗari kai a takbir Allah duk ya saka muku da alkhairi ya saka muku da aljanna ran da ku za su zama marayu Allah ya zama mamayi a kansu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi